وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake sada mu a wannan karatu wanda muke tafsirin alqur'ani a wannan wata mai albarka na ramadan yau muna sha ɗaya ga wata ramadan hijira ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da biyu ga watan hudu miladiya da dubu daya a miladiya ta dubu biyu da ashirin da uku a wannan masallaci mai albarka ta gidan kasa a unguwar da zaki a jihar kano a najeriya muna godiya ga allah subhanahu ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan karatu a daidai wannan lokaci domin ci gaba da tafsirin wannan alkur'ani mai albarka ajiya mun fara gabatar da tafsirin suratun nafiki ayoyi guda shida na farkon wannan sura mai albarka mun fara lokaci yanzu mana to amma kuma a yanzu insha Allah za mu koma daga aya ta farko sai za mu fara daga farko tukuna sai mu ci gaba da tafsirin wannan sura insha Allah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 وهم يبصرون ألا ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون بسم الله الرحمن الرحيم wannan sura mai albarka suratul mudaffin kamar yadda bayani ya riga ya gabata madaniya ce tana da aya dari a kai da talatin da shida Allah ya bude ta da ya bude farkon sura da wayoyin azaba ta tabbata gone lil mutaffifin ga masu tawayewa. alladina idan kalu ala nas shine waɗanda idan za su nema awo daga mutane yastawkun suna neman a cika musu wa idza kalukum idan za su auna musu kaman zakka aw wazalun ko za su auna musu da skeli yukhsirun sai su tauye ala yadunnu ilaika annahum mabu'uthun ashe waɗannan ba su tabbatar da cewa su za a tashe su ba min azim da wata rana wata take mai girma yau mai kuma nasu da rabbil alami ranar da mutane za su tsaya zuwa ga ubangijin halittu baki daya bayani ya riga ya gabata a cikin waɗannan ayoyi ci gaba sai Allah yake cewa kalla haƙiƙa lallai anan kalla tana nufin hakan kenan haƙiƙa lallai inna kitabal fujjari haƙiƙa littafin wanda suke fajirai masu sako lafi sijji yana cikin sijji aka ce sijji wani littafi ne da aka rubuta shi ya zamto an rubuta shi an rufe shi an sa shi a can cikin ƙasa wutar jahannama can ƙasa to shine kalla inna kitabal fujjar hakika lallai littafin wanda suke fajirai masu sako lafi sijjin yana cikin sinjin za mu ji magana sijjin fasar da malamai suka yi wa ma adura kuma sijjin me ya sanar da kai abinda ake nufi da wannan sijjin din ya kace kitabun marko littafi ne wanda yake rubutacce wanda aka rubuta kuma aka aka tsare shi bayan an rubuta shi sai ya zama an kulle shi wailun azaba ta tabbata ko ne yawma izin a wannan rana lil mutazzibina ga masu karyatawa allazina yukazzibuna din su ne waɗanda suke karyatawa da ranar sakamako ranar alkiyama ta ne addini wa ma yukadzibu bihi ba wanda yake karyatawa da ita illa kullu mu'tadin sai dukkanin wanda yake mai getar iyaka shine lakin kullu mu'tadin sai ne dukkan wanda yake getar iyaka azimin ne yawan sako ala wazani fa'ilin yana rumfa mubalaga ce ba ce asim ba ko asim mai sako ko amma asim aka ce mai yawa aikata sako shine wa ma yukan bihi ba wanda yake ba mai karyatawa da ita illa kullum mutadin sai dukkan wani wanda yake mai ƙetare iyaka a simin da yawan sako idza tutula alaihi ayatuna idan ana karantar da shi ayoyin mana idan ana karantar da ayoyinsa ayoyin mu a gare shi shi wannan bawa da sai ce asatirul awwali wannan ta tsumoyin mutanen farko ne kalla a'a bal rana ala qulubihim hakika an yi tsafa a kan zukatansu an sanya tsafa a kan zukatansu ne mata ya sibo saboda abinda suka kasance suna aikatawa kalla a'a innahum an rabbihim su game da ubangijinsu su ma'ana akan ubangijinsu yau izin a wannan ranar lamahajubun za a shamake su ba na za a yi musu shamaki game da ubangijinsu za a sanya musu hijabi ba za su kai shi ba domin an ce wujuhun yawma idhin nazira ila ha nazira wa wujuhun yawma idhin bashira da zunna an yaqala biha fakira akwai fuskokin da wannan ranar za su ga ubangijin su bayan sun yi haske kuma za su yi duba zuwa ga ubangijin su to su sai aka ce kalla aha innahum an rabbihim su mana su a game da ubangijin su yawma idhin a wannan rana lamahajubun za a yi musu shamaki za a san hijabi ba za su ga Allah thumma innahum sannan su kuma lasalul jahim za su shiga wutar jahim a wannan ranar aljahim ta ce wuta mai kuna thumma yuqalu sannan a ce hadha alladhi kuntum bihi tukadzibun wannan fa shine abin da ku kasance kuna karyatawa da shi gashi ya zo ranar ta zo wacce kuke karyatawa azabar ga ta tabbata wacce kuke karyatawa ba magana a karyatawa ke a bangaren yau mai hukumin nasu da rabbil alami a cikin wannan sura mai albarka da aka ce ranar da mutane za su tsayu za su tashi zuwa ga ubangijin halittu shi sa aka ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin hadisi ibn Umar a hatta a ahaduhum bi rashiki ila ansati uznayhi aka ce saboda tsananin wannan rana da zafin wannan rana da ake sassauko da zafin rana za a yi ƙasa da ranar bil ɗaya ko bil biyu sai aka ce har ɗaya daga cikin mutane wani sai ya ɓuya a cikin gumunsa kusa da kunduwansa gumunsa ya shanye shi tsora kaɗa wani kuma ya shanye shi gaba ɗaya a cikin hadisin bukari to shi da ya zo mai kuma nasu da rabbil alamin ranar da mutane za su tsaye za su tashi zuwa ga ubangijin halittu ana jiran hisabi a yi ta tsayuwa ba a saurare su ba ba ma a saurare su ba mutum ba ya san matsayinsa dan aljanna ne ko dan mutane za a yi ta tsayuwa za a yi ta tsayuwa yau mai kuma nasu lauro rabbil alam ya zo a cikin hadisin ibn umar ya ce sami ta rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya kulu na ji maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa yau mai kuma nasu da rabbil بعظمة الرحمن عز وجل يوم القيامة حتى إن العرق معناه يلجم يلجم الرجال إلى أنصاب آذانهم bayan manzo Allah ya karanta wannan aya sai yake cewa saboda girman Allah ar-Rahman a ranar alkiyama har ya zamto gumi ya lullube mutane ya lullube su gaba daya har zuwa kusa da gefen kunnuwa wasu ya kai musu wani zuwa gwiwa kafarsa wani zuwa cinyarsa wani zuwa a cikinsa wani zuwa wuyansa wani zuwa kunnensa wani ya shanye gaba ɗaya saboda tsananin wannan rana da zafin wannan rana to shi ne yau mai kuma nasu da rabin alami sannan haka dai ya zo a cikin hadisi yake cewa <clears throat> aka ce a cikin hadisin a imam ahmad kenan yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza kana yawmul qiyama udinat udinat ash-shams udinat ash-shams min al-ibad hatta takuna fi damir aw milaini aka ce idan al-qiyama ta kasance ranar al-qiyama za a kusanto da rana kusa da bayan Allah kusa da halittun Allah za a yi kasa kasa da ita har ta kasance gwargwadon kamun da ita wannan rana ko kamun biyu sai aka ce bayan wannan in aka kusanto da wannan rana to ranar zai zamto zafinta zai zamto ya sa mutane gumi mutane su shiga cikin gumi gumi ya lullube su gwargwadon ayyukansu kowa gwargwadon aikinsa na alkhairi gwargwadon yadda gumin zai lullube shi aka ce wani daga cikinsu gumin zai kai kusa da daga kafarsa wani daga cikinsu gumin zai kai masa gwiwoyin kafarsa wani daga cikinsu gumin zai kai masa kusa da cibiyarsa wani daga cikinsu gumin zai lullube shi gaba shi shine abin da ake nufi a gwargwadon ayyukan bayi a wannan rana za a sauko da rana sai mutane su yi gumi gwargwadon aikinsu wani saboda rashin aikin alkhairin kaga sai gumin ya lullube shi gaba yasa aka ce a wannan rana masu kiran sallah lada Allah zai kaddara musu za a ba su dogon wuya a ƙara tsawon su saboda yadda suke kullum za su hayya ala sala hayya ala fala suna kira ku taho zuwa sama ku taho zuwa sama rabota kullum aikin su kenan za a ƙara dogon su domin ba zai shanye su za a yi musu wannan falala za a girmama su a wannan rana wani hadisi musulmi ya rawaito shi to shine yau mai kuma nasu da rabbil alamin to menene adadin kwanakin da mutane za su tsaya suna jiran a hisabi a wannan rana tunda an ce yau mai kuma nasu zuwa fil alamin ranar da mutane za su tsayu su tafi zuwa ga ubangijin halittu domin a yi musu hisabi aka ce wasu malamai suka ce annahu saba'i na sana la yatakallamun aka ce za su tsaya shekaru saba'i ba sa magana kowa baya cewa kowa komai ana tsaye kawai ana jira ana dawo shekara ah, dubu saba'in aw sab'una sana ko shekara 70 kenan magana farko kenan wakila wasu kuma malamu suka ce yaqumuna salasa mi'a sana wasu kuma suka ce shekara uku za su tsaya wakila wasu kuma suka ce arba'in na alfa sana wasu malamu suka ce za su tsaya shekara arba'in suna tsaye wa ya ya lafi fi a asharata ta'ala sana kuma Allah zai hukunci a tsakaninsu a cikin gwargwadon shekara dubu goma za a yi hukuncin kowa halittun gaba ɗaya tsakanin shekara dubu goma da sai a ka ga dai kowanne ya kasance za su tsaya ne a gaban ubangiji suna jira jiran sakamako shi yasa Allah ya ce fi yawmin kana miqdaru 50 alf sana a cikin wannan ranar da ta ya kasance 50 alf alfasana, shekara dubu hamsin ne na wannan rana wa inna yawman wa inna yawman inda rabbika ka alif sanati mimma ta'udun aka ce rana ɗaya ta can shi ne kamar shekara dubu hamsin namu na nan ne za a yi kwana ɗaya na lahira a can kaga ko kwana goma aka ce mutum zai ai mutum ba karma abun nan ko a ce mutum zai yi sati ɗaya a cikin wutar jahannama ko wata guda an tashi gaba shekara dubu hamsin shi ne kwana ɗayan can sai an yi shekara dubu hamsin na nan na duniya shi ne aka kwana ɗaya a can kaga wuta ba ta da daɗi ko kwana ɗaya aka ce za ka yi mutum ya shiga Allah ya tsare daga wuta gaba daya to shine aka ce yau mai kuma nan ya rabbi alamin ya zo a cikin hadisin abi hurairah radiyallahu anhu قال يكي شوى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبشير الغفاري من قال يا شوى البشير كيف أنت ثاني في يوم في يوم يقوم الناس زي ما قال يكي شوى الناس ميزاك aikata? a cikin ranar da mutane za su tsayi zuwa ga Allah menene abin da za ka aikata fi salasu mai a sana ya rabbi ranar da mutane za su tsaya a gaban Allah shekara ɗari uku suna tsayuwa ba za Allah yake bashir za ka aikata a wannan rana sai yake cewa min ayyamin duniya kenan shine zai kwatankwacin shekara ɗari la ya'tihim fihi khabarun min as-sama wa la yu'maru fihim bi amri za su zauna a tsawon shekara 300 ba wani labari da zai zo musu daga sama ba wani umarni da zai zo a ce ku yi kaza ku yi kaza suna ta jira suna ta jira qala bashir sai bashir yake cewa al-musta'anullah Allah shine abin taimako ba wani abu da zan yi aikata a wannan rana ina neman taimakon Allah Kala sai ya ce ya ba za yake ce masa bai za a taita ko bai za a waita ila firashika fatawa fata awwal billahi min karbiyar mai wa wasu isa manzo Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam idan ka je shimfiɗa ka ka nemi tsari da Allah daga kuncin ranar alkiyama da mummunan hisabi ka dinga roƙon Allah Allah ya kare ka daga kuncin wannan rana ta alkiyama da kuma mummunar hisabi hisabi wanda yake mummuna abin da ya gaya masa a daidai wannan lokaci kenan ya zo a cikin sunan abi dawud manzo Allah yake cewa ko kuma manzo Allah sai kana yata abu billahi min diki da makani yawmal kiyama annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman tsari yana neman tsarin Allah daga kuncin tsayuwa a ranar alkiyama yana neman wannan tsari sannan a wani hadisin hadisin ibn mas'ud yake cewa ya kununa arba'ina sana rabi'u usahu ila sama'i la yukallimuhum ahad aka ce yau mai kuma nasu li rabbil alamin mutane za su tsaya shekara arba'in suna daga kawunan su zuwa sama kowa ya daga kansa zuwa sama ba wani wanda yake yi wa dan uwansa magana an daga kai haka ana jira ana jiran sakamako da kuma abin da Allah zai zarta a wannan lokaci kada aljamal arabu birrahum wa qadirahum aka ce haƙiƙa gumi ya lullube wanda suke masu nagarta daga cikin da wanda yake alfajirai kowa gumin ya lullube shi ba na garba ba na banza ba kowa sai gumi ya lullube shi saboda wani rana tsananin wani rana to shine ya mai kuma nasu da rabbil alamin sannan hadisin aisha radiyallahu anha take cewa kana sallallahu alaihi wasallam yaftatihu yaftatu qiyamul layl ya kasance yana buɗe sallar dare irin du'a istifta din nan da ake to irin sallar dare daga cikin addu'ar da yake yukabbiru ashara zai kabbara goma yace Allah akbar Allah akbar hasu goma wa ya hamadu ashara zai alhamdulillah shi ma su alhamdulillah alhamdulillah su sannan wai sabihu ashara ya tasbihi subhanallah subhanallah goma wa yastaghfiru asharan ya nemi gafara Allah astaghfirullah astaghfirullah su goma wa yaqul sannan sai ce Allah Allahumma ghafirli wa halini warzuqni wa afini ya Allah ka gafarta mu Allah ka shiryar da Allah ka azurta ni Allah ka bani lafiya sannan wa yata'awwazu min dikil maqam yawm al-qiyamah yana neman tsarin Allah da kuncin tsayuwa da za a yi a wannan rana ta alkiyama ku shi da mai kunun nasu da rabbil alamin wannan aya tana tana dan adam cewa duk abin da za ka aikata a duniya ka dinga tuna wannan tsayuwar gaban ubangiji da za ka tsaya ga ta a gaban ubangiji ba abin da zai tserantar da kai sai aikin ka ko alkhairi ko sharri wa nadaqul mawazin al-qista yawm al-qiyamah fala tuzlam nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardalin atina biha wa kafa bina hasib Allah ya ce a ranar da za mu sanya ma'auni wanda yake na adalci ba zalunci la zulmal yau babu zalunci a wannan rana inna Allah sariul hisab saboda haka bayan an sanya ma'auni na adalci wa in kana misal habatin min khardalin ataina biha ko da kwatankwacin ya komayya ya aikata na alkhairi za a zo maka da shi a wannan rana ko wani sharri matakabar ga tubacin a duniya ba to duk abin da kai za a zo ma da shi a wannan rana waka Fabina bina hasibin madalla Allah ya isa ya zama kushi ne mai yi a wannan rana ba zalunci abin da kai shi za ka kai idan alhaini ne za ka kai shi in sharri ne za ka kai shi to mu dinga tuna wannan duk abin da zai je zo a rayuwar mu dinga tuna rayuwar mu ga ubangiji a ranar da yau malayan malun wala malun illa man aka Allah kalmin salim ranar da dukiya da 'ya'ya ba za su amfana ba sai wanda ya je wa Allah da zuciya kutacciya zuciyar da take ba mai shirka ba ba mai sako ba to sai ka samu kukuta amma duk wata nasaba da take da ita a wannan rana da wani ba za ta yi ba amfani ba sa Allah ya ce fa idan kika fi suri fala an saba bainakum yawma idzin fala sa'a idan aka yi busa a cikin kaho busa ta biyu tunda akwai busar farko da za a ce kowa zai mutu wanda ya rage da rayuwa duk abin da ya rage da rayuwa ya busa sai faɗi musa busa ta biyu shine a lokacin da za a yi busa a tashi domin hisabi to aka ce fala a saba um babu hisabi a tsakanin mana babu nasaba a tsakaninsu a wannan rana ba za a kula da nasabar su nasabar da kake da ita da wani ba za ta amfana da kai ba to shine fala an saba bainahum yawma idhin wala sa'adu ba za su tambayi junansu ba kowa ta kansa yake ba zai ce ina ɗana ba ina babana ina mahaifiyata ina kaza ina matata babu yau mai firu mar'u min aqi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani kullum da imrin yau mai zai sha'ani yughni ranar da yau mai firu mar'u min ranar da mutum zai gujewa dan uwansa in ya ganshi ma ne ma yake goyo wa ummihi wa abi zai gujewa dan mahaifiyar mana babansa da mahaifiyarsa gaba ɗaya mahaifinsa da mahaifiyarsa zai guje musu wa sahibatihi wa ahli da wata waya wa bani ma a watan a watan aya ba sahibatihi wa bani wa wasilati lati tu'mi kaga sai aka ce da matarsa da abokinsa da 'ya'yansa duk zai guje musu kowa sha'aninsa yana gabansa kawai a wannan rana gudu kake kan ma wani ya haɗu da kai ya ce dan ba ni a cika a cikin aiki na na alkhairin samu tsira kowa nema yake ya samu tsira a wannan rana da za a ce kowa ya shiga wuta kai ka shiga aljanna yadda za ta inda za a ce kai za ka tsira kowa ya shiga wuta to kai ba ruwa tun da kakan da kake to shine fa idza nufika fi suri bala an saba bainahu yawma yajma la yasa idan aka yi busa a cikin kaho dan isabi a wannan rana babu dangantaka cikin tsakanin kowa ya zama mai cin gashin kansa a duniya ne aka kaddara ka zama dan wani ko babanka ne wani mahaifiyarka ce wanci kai kuma ɗa gare su amma a ranar da, dangantaka ta kare babu ita kowa ta kan sai ki idan haka idan ba kai nagarta ba ba abin da zai amfani da kai dan baban ka nagari ne nagartarsa za ta kare iya kansa amma kai ba za ta amfani da kai maza Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam hadisi man ba ba bihi amalu lam yusra bihi nasab wanda aikin sa ya jinkirtar da shi nasabarsa ba za ta gaggautar da shi ba ma'ana wanda bai yi aiki a duniya ba aiki wannan da bai yi a duniya ba to nasabar da yake da ita da wani ba za ta amfana da shi ba ga dan annabi ko ya shiga wuta annabi no alayhi salam kan'an ya ce ya kuna yi kan ma'ana wala ta kuma alkafiri kala sa'awu ila jabal ya asmuni min alma kala la asta la al yawma min hamdillah illa ma rahim yace ya kai dana zo ka hau wannan jirgin na tsira tare da ni da mutanen da suka shiga domin ga ruwa na za a sako na tufana ba wanda zai iya kuta daga wannan al'amarin ruwa illa ma rahima rabbi sai wanda Allah ya ji dansa ka zo ka shiga ka zo ka shiga annabi nuhu ya kira dan sai ka zo ka ka zo ka shiga wannan jirgin mu tsira yace ai sa'awi ila damalin ya asmini ya min alma bari in tafi kan wancan dutsen da can na hankuwa zai kare ni daga ruwa in ya zo na haye sama zai ya kasa ruwan sai ce la asmar yau mai hamla ila marai ai ba wanda zai za a kare shi daga al'amarin wannan rana sai wanda Allah ya dan sa da karshe da yaki wa hala bayna kuma al-mautu fa min al-mukraki sai kun fato ruwan ta shiga tsakanin su ya kasance cikin wannan aka dilbiyar shikenan ya halaka dan annabi kaga da da saba tana amfani da ta amfani shi tunda dan sare annabi da sai ya ce to na saba da yake da ita da ni a kubutar da shi ya zo ya shiga aljanna ya tafi wuta ba ta amfani ba annabi ibrahim alaihi salam babansa azar kaga shi ma kafiri ne yayi yayi da shi ya shiga musulunci amma ina wa iz qala ibrahim li abi azar atattakhizu asnaman alaha a araka wa mu fi dalalin mubin ya kirawo shi ya yace ba ka zo kai imani yake shi ma karshe ga ɗansa annabi ne to amma wannan nasabar ba za ta amfani da shi ba saboda bi imani da Allah a gane ko an kun annabi akwai abu lahab akwai abu talib kaga duk waɗannan ba su imani ba wannan ba zai amfana da su ba saboda ba su imani da annabi ba ba su imani da Allah ba dangantakar da suke da ita da annabi ba za ta amfana da su saboda babu musulunci ko annabi a lut alaihi salam matarsa ta kafurci ta kasance daga cikin kafirai tana taimakawa mutanensa da suke wannan fasikancin wajen gaya musu labarin an yi baki su zo su wannan fasikancin da su karshe a ta shiga cikin kafirai ta halaka mijinta annabi ne amma kuma wannan annabta ba ta amfana da ita ba saboda ba ta imani da Allah <clears throat> Asiya matar Fir'aun ta ga mijinta kafiri ne mai da'awar shi Allah ne ma amma saboda ta yi imani sai ta kukuta ita za ta shiga aljanna shi kuma zai shiga wuta ga da nasaba ce take aiki a nasi a ce ai mijin ta kafiri ne ita ma za a saka a cikin wuta to sai aka ce a'a ba ruwan ki da shi lakum dinukum waliyad ko kuna addinin ku yana gare ku ma addinin yana gare mu in kayan musulunci ka samu tsira in kayan kafirci ka shiga wuta ko waye kuwa ko dan waye wannan ba zai amfani nasaba wala amfani da shi to shine yawma yaqumun nasu rabbil alamin ranar da mutane za su tsayu zuwa ga ubangijin halittu baki kida domin a yi musu hisabi a wannan rana kalla inda kitabul da lafi sujjin Allah ya ce hakika lallai littafin wanda suke fajirai yana cikin sujjin aka ce sujjin anna masirahu wa ma'awahum Ba sujjin faji mina sujjin wa huwa aka ce hakika makomarsu da matattararsu tana cikin sijjin sijjin shi ne aka ce wani kunci ke fasara da wasu malamai suka yi kenan shi ne sijjin ne wasu kuma suka ce a sijjin kuma da raka ma sijjin aka ce huwa amrun azimu wa sijjirun mu'im wa azabun alim suka ce al'amari ne wanda yake mai girma da kuma waje wanda yake za su dawoma a ciki da azaba mai raɗaɗi wannan shi ne sijjin sannan wasu daga cikin malamai suka ce sijjin abinda ake nufi da shi shine iya tatar al sabi'a wannan waje da ake kiran su sijjin yana can kasan kasa ta bakwai to a anan sijjin din yake wa qad to shine abinda aka faɗa wasu daga cikin malamai kiran <clears throat> shi yasa ya zo a cikin hadisin barra bin azibin a cikin hadisin nan mai tsawo yake cewa ya kulullahu azza wa jalla fi ruhil kafir Allah madaukakin sarki zai faɗa a cikin ran kafiri lokacin da za a zare ran kafiri aka zare shi sai a ce da mala'iku uktubu kitabahu fi sijjin ku rubuta wannan littafin nasa a cikin sijjin wannan littafin da ake kiransa sijjin wasu jin iya tada al'abdu sabiya shi kuma sijjin din yana can kasan an rubuta ƙasan ƙasan ƙasan ta ta bakwai to sai a sa shi kuma ƙasa ta bakwai dama wutar jahannama ce ita wuta dama tana can ƙasa aljanna kuma tana san kololuwa mafi ƙasa mafi azaba wuta inda kai ƙasa ƙarƙashin ƙasa ƙarƙashin azaba da za a yi ma'ana gwargwadon azaba da za a yi shi yasa aka ce inna munafiqina fi darkin asfali minan nar hakika sun munafiqai suna can can ƙasan wuta ƙasan ma a can ƙasa wacce ta kowace ƙasa hatta sun fi kafare kasancewa a ƙasa munafunci wanda yake babban munafunci ke wanda za a bayyana musulunci a kore kafirci a bayyana imani a kore bacin wannan imani to wannan kila jira za su zamto a can ƙasa wannan wuta da idarki asfali minan na za su zamto a can ƙasa wuta su munafai to shine a sijjin a nan wasu kuma malamai suka ce sakaratun ta tal ardi a kadara suka ce su ji wani dutse ne a kasan kasa ta bakwai wanda yake kore wakila wasu malamai suka ce kuma su ji bi irin fi jahannan wata wata a rijiya ce a wutar jahannam a su ji sannan an rawaito wasu malamin suka ce kuma a sijin shi ne sijin kudu mina sijin wa huwa dik fa ma al ma da safara min ha ja'a wa kullu ma ta'ala minha ittasa wasu malaman suka ce sijin wani waje ne wanda yake kuntatacci a cikin wannan wuta halittun da za a sa su a cikin wannan sujjin duk lokacin da suka yi ƙasa sai ya tsuke suna ƙara ƙasa yana tsukewa suna ƙara ƙasa yana tsukewa suna yau sama yana buɗewa suna yau sama yana buɗewa to shine sijin waje mai kunci kana shiga kana shiga kana shiga yana ƙara cewa kana shiga yana ƙara tsukewa to shine wannan sijin din kalla inda kitabal kujari da fi sijin lallai hakika littafin fadirai wanda suke masu sako yana cikin irin wannan sujjin za a kai shi can wannan sujjin din shi yasa abin da zai fara fassara maka sujjin din da aka ce waje wanda yake kuntatacce can ƙasa Allah ya ce sun maradar na asfala ne ilal ladina amanu wa amilus salihati shi dan adam lokacin da ya shi aka ce za mu bai da shi mafi can ƙasƙancin ƙasa ƙasa akwai fassaroni da yawa a ƙarƙashin wannan aya mun ji lokacin da muka yi tafsirin sura sun marada da na asfala safire aka ce shi ne lokacin zai iya ɗaukar fassara lokacin da mutum ya ce yawo zai yi girma ya samu ƙarfi in ya kuma kuma sai a mai da shi can ya samu rauni asfala safire sun marada da na asfala safire zai ɗauki fassara lokacin da mutum ya yi rayuwa a duniya ya kafirci ya ƙi bin Allah to da ƙarshe za a mai da shi can ƙasƙancin ƙarshen shi shine wutar jihar su na asfalar sami? sannan za mu mai da shi mafi ƙasƙancin ƙasa shine wannan wutar nan illan ladina amanu wa amilus salihat sai dai waɗanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai to shine ba za su shiga wannan din ba wa ma kama su sijil me ya sanar da kai abinda ake nufi da wannan su wata aya Allah yake cewa wa idza ulqu minha makanan bayyikan muqarrarina da abun da aka tsura a lokacin da za a je ba su ne wanda yake kuntatacce kaga me kenan sujjin da wa idza ulqu minha makanan bayyikan muqarrarina da abun da aka tsura za su ta kiran halaka halaka halaka sai aka ce sai a ce la ta kuriyon masu buran wahida wani uzu buran kada ku kira halaka guda daya wannan rana ku kira halaka da yawa ai halakan mata ba ba wai halaka guda ɗaya ba halakoki masu yawa za ku kira ba halaka guda ɗaya ba wa ma adraka ma sijjin wa ma adraka ma sijjin sai aka ce kitabun barku littafi ne wanda yake rubutacce me malamai suka fasara da kitabun marku to sai aka ce ai ana nufin lamma kataba lahum min al-masir ila sijjin lokacin da aka rubuta musu wannan littafin nasu aka kai shi zuwa jin aimar marqum tubin kenan mabruk minhu la yuzaru fihi ahadun wa la yanqusu minhu ana nufin littafi ne wanda yake rubutacce da aka rubuta shi sai aka yi stamp aka aka rufe shi ba za ba wani ɗaya daga cikin mutane wanda zai iya rage wani abaci ba wani kuma wanda zai kara wani abu kitabun marko littafi ne rubutacce bayan an rubuce shi bayan an rubuta kuma sai aka yi stamp aka rufe shi aka bame shi ba wani wanda zai iya gari ko ya rage a cikinsa da aka rufe sai aka kai shi cikin sujjin da shi da kitabun marko wailun yawma izin lil mukazzibin azaba ta tabbata a wannan rana lil mukazzibina ga masu karyatawa a me ake nufi da wannan aka ce idza saru yawmal qiyama ila ma a'adda Allah a'addahu Allah min as-sijin wal azabi muhim ana nufin za su tafi zuwa a wannan rana zuwa makomarsu wanda Allah ya tanadan musu na wannan sijjin din da kuma azaba wata take ta wulakanci a azaba yasa ya zo a cikin hadisi cikin sunan mazala yake cewa sallallahu alaihi wa sallam wailul lillazi yuhaddisu wa yaqdi li yudhika nasa wa wailul lahu wa wai lahu kaga wannan hadisi ne mai tsoratarwa hadisi ne wanda ya kamata mu lura da shi mu fahimce shi mazala yake azaba ta tabbata ga wanda yake zance yake mutane zance sai ya karya a cikin zancen nasa dan ya ba mutane dariya azaba ta tabbata a gare shi azaba ta tabbata a gare shi manzo Allah ya maimaita kaga shi ne duk wani wanda zai su ko fim yake ko rabi duk zai shiga dan ka dinga ba mutane dariya kake kirkirar wasu labarai wasu fina-finai wasu abubuwa don mutane su dariya ko ga abin da manzo Allah azaba ta tabbata da mutumin da zai kirkiri zance ko wani labari domin me kuma ƙarya ne wannan labarin bayan sa aka yi dan ya ba mutane dariya kawai to azaba ta tabbata a gare shi azaba ta tabbata a gare shi masu yi su tuba su daina saboda lalacewa ta wasu daga cikin mutane kwamiti da ake a yanzu sai ga har addini ake sakawa kamar yadda na wani kwamiti a wasu mutane suna wasu yara suna sallah wani sun yi sauso wani ya wuce gaba to da aka zo sai ya yi fatiha bayan ya gama fatiha suka ce amin sai ya ce alif da bai a cikin sallah suka ce a'a zai karanta

ka tuba zuwa ga Allah ka kama hanya mai kyau ka yada alkhairi a social media ko abin da yake alkhairi ya a ce ga shi yau bayan ka mutu an dauko bidiyon kana karanta Qur'ani ko kana fasara hadisi wannan ma dalla da wannan za a jira a cewa wata dan wani ne shekara kaza za ta wuce shi yake karatu ba sabana a ɗauko a ce gashi kana asharazanci ko kana raye-raye ko kana wasu abubuwa marasa daɗi duk zai ta bunka kana kwanta a cikin kabarin duk irin wannan abubuwa ne masu hatsarin gaske dole sai muna kiyayewa saboda gaba ba wai yanzu kake gani ka ba a ah, nan gaba tufa zai cin baka sannan kuma mutuwa za ta zo za ka mutu wani rikon ka bari na rayuwa da 'ya'yanka duk irin waɗannan abubuwa mutane sai mutane ana kula za ka irin wannan raye-rayen da ake a lokacin biki an ɗauka an yi hotuna na basa marasa kyau sai a ɗauko hotunan tunda yanzu social media ake watsa shi sai bayan ka yi ƴaƴa da bikoki ƴaƴan ka su binciko wannan me za ka ci a ce ai mahaifinmu ne irin wannan shiga banza gashi yana rawa yana kaza yana a ɗauko a binciko to kaga su ma za su ashe ga abin da babu mu ga abin da mahaifiyar mu ne da haka mu ma ai dole mu yi irin abin da su ba wani abu da za su ce mana inda su ma ƙuruciyar su ba ta yi kyau ba sun yi abin da suka yi sun yi abubuwan don haka ba su isa yanzu su hana duk wannan karatu ne duk wannan kai kake gyara rayuwa ka yadda za ka dora ta domin gaban ka ta kyau nan gaba bayan girma ya cin maka da kuma tsufa to shi yasa ana aka ce manzo Allah ya tabbatar da cewa azaba ta tabbata ga mutumin da yake yin zance yake faɗan magana amma ya karya a cikin ta dan ya ba mutane dariya kaga sai da ya faɗi narko guda biyu wailun lahu wa wailun azaba ta tabbata a gare shi azaba ta tabbata a gare shi to dole mu kiyaye duk abin da za mu yi shi akan ilimi mu dora shi akan ma'aunin shari'a abin da za ka yi na zamani da bature ya zo da shi auna shi da addinin ka ya dace waya ta hannu me aka ce shi da manufar bature da ya kawo ta don ya shagaltar da kai gabarin ka da biyayya Allah to amma kuma sai ka karɓe ta ka musulunta da ita sai mai amfani da ita wajen aikin alkhairai da zuba qur'ani a ciki ko da na karanta ta bincike na ilimi maimakon wake-wake da kiɗe-kiɗe da kallon batsa da sauransu sai ka musulunta ne jin karatu wa'azi kai ta ne kana gani kaga manufar da aka yi ta ba don wannan ba amma kuma ka canja wannan domin an ce Allah ya yakan iya ba da abubuwa wa ya kullu ma la ta'ala yana halittar ma abin da ba ku sani ba gobe wani da ne zai fito wanda ba mu sani ba ko sadar da zumunci din nan kafafen nan ba da ba dubu ake ba ko ana dubu aka zo ana facebook ko aka zo twitter aka zo whatsapp ko gashi har da tiktok bayan mafi muni mafi yaduwa kowa za a ga matan aure da 'yan mata da zawarawa da kowa an sawa ana magin ko ana bi kuma ta ba ta ba ana rawa ana abin kai ta wannan abu ne wanda yake mummuna to ka sa qur'ani kana ba mu mana ko ba shi ne eh ba za a kalle ba ko eh, ba za a kalle ba ba shi eh ba shi na ba wannan abu ne to ga hau ma ta wai ta aure ba shi ba abin ta yi da kwanza tana ana daukar ta tana rawa tana bin kiɗa tana abin nan wai kuma a yaɗa duniya ne cinyewa kaga wannan dole al'amura ta barka kaga jin america kaga majalisar america ita ce sun ce la a ce sun cire shi duk dan majalisa bai kamata ya tafi da tuto ba saboda ba kima saboda ba ba kima kaga kafirai ma maki. eh kafirai ma ke majalisa eh. america kaga bayan ya ɓaci ya ɓaci gaskiya abin ya muni gaskiya kaga ya ne yace ce. ko ta mm, mm. ba kai musulmi ba eh, to amma ne wajen musulmi mm, kuma mun ba eh kaga dole sai mun gyara ko to me zai hana mu gyara abin mana ko ai ba sai lewa na raye rayen aiki ta mu rika sa karatu mana a ko karatu malami da za su? ko ka ko aya ko da dinga bi ana kira a kana bi ko ko hadisi da karanta hadisi a dauka a ka samu hadisi guda ɗaya misali a ce kana fakarwa hadisin annabi ya ce kaza ya ce kaza minti ɗaya ci? ka waka gobe ka sake yin wani in alkai kake su ka yaka. za ka iya yi to sai muna lura da wannan abubuwa in ba haka ba mutum zai rasa imaninsa ya asara duniya da lahira Allah ya bari Allah ne da yakan ji kuna biyau bidin su ne waɗanda suke ra mana suke karyatawa ga ranar sakamako duk wanda zai wannan ai akwai shakka cikin imanin imanin da ya da ranar lahira ko ko kuma akwai gaba kana ta abubuwa ba ka tuna cewa ba akwai ranar alkiyama ta hisabi mutum ya ta abubuwa ya ta abubuwa wani ma mutuwa ma baya kawo ta kusa balantana ma a toya a ranar kiyama kana ganin wannan kawai labari ne ba mu musulmi baya kawo ai la yusaddiquna bi qawlihi wa la ya'taqiduna qawlahu ma'ana wa la ya'taqiduna qawli wa la ya'taqiduna qawli wa yastabda wa yastabiduna amra ana nufin ba sa gaskata abuwa da wannan rana kiyama ta wala ya taqiduna kaunihi sannan kuma ba sa shi wannan alkiyama din za ta kasance kawai ba su yarda da wannan ba al'amarin alkiyama ma suna nesan ta ta a nisa suna ganin ai alkiyama ba yanzu ba kai sauran tafiya kai sauran tafiya haka suke gani to shine Allah zai yi kalmi mula biyawmin bi wa ma yakadibu bihi illa kullum mutadin atik ba wanda yake karyatawa da ita sai dukkanin wanda yake mu'tadi mai ƙetare iya dama mai ƙetare iyaka shine mai ƙetare abin yake a ka'ida ta musulunci mai saba Allah mai gujirewa umarnin Allah zai ta rana a kiyama ranar sakamako kai ba kiyama zai yi zalunci zai ci haƙƙin mutane zai yi waye saboda shi yana ganin kiyama nan dukkan ya ce kuma tana daga cikin rukunan imani ko na kaddara rukunan imani kai imani an tumi na biliyon min aiki yana da cikin rukunan imani kai imani da ranar lahira ba wanda yake karetawa da ita sai wanda yake mutane mai ƙetar iyaka addini mai yawan sako ba ma wai mai sako kada ba a mai yawan aikata sako ai mu'ta'in mana mu'tadin zai zama mu'tadin bi af'alihi min ah, manta adal haram والمجاوزة في تناول المباح والأثيم في أقواله إن حدث كذا ana nufin wanda yake ƙetare iyaka a cikin ayyukansa zai kai matuƙa zai dinga aikata abin da yake haramun haramun haramun kullum shi abin da yake aikata kuma yana ƙetare iyaka a cikin abin da yake na halal ɗin ma yana ƙetare iyaka an halatta kaza amma sai dinga israfin barna da ƙetare iyaka a cikin abin da yake na halin din sannan yana wani zimi fi da mai sako ne a cikin zantukarsa in hadasa kazzaba idan zai yi zance sai ya karya wa idza wa'ada akhlafa idan yayi alkawari sai ya saba wa ka sama fadara idan kuma aka yi kusuma da shi aka yi fada da shi sai ya fadilci ya ƙetare iyaka abin da bai kamata ba to kaga shine wa ma yakzibu bihi illa kullu mutadin asir ba mai karyatawa da ita wannan rana sai wanda yake mai ƙetare iyaka mai yawan sako idza tutla alaihi ayatuna idan ana karanta idan ana karanta ayoyin mu a gare shi na alqur'ani qala sai ce asatirul awwalin wannan fata tsuroyin mutanen farko ne ba gaskiya ba ne hatta a cikin musulmai wasu ka baka da musu azim Allah akbar ko saboda izgiri na ka a ka ta Allah in dai da izgiri kai Allah ya ce qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'u la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum aka ce da ayoyin Allah da manzon da Allah da manzon da ayoyin Allah kuke yin izgiri to ba ku da wani abun cewa bayan kun kafarta ba uzuri duk wanda zai wa aya alqur'ani iski ko wani abun da ya shafi addini ko Allah ko annabi kamar misali wata sifa ta addini ya iski da ita ko gemu misali zai aiwata gemu ko ya ce aika ko wani ustazu ba saboda wulakanci da iski ga wannan sifa ta addini ya kafarta kafurci ne wannan ko ka zo ta ce kai wannan mutumin kaza kaza ko ya fi ya fi tsananta a cikin addini ko ko a da aya fi alba alba akbar ba wai don girmamawa dan isgiri ka fita daga cikin musulunci ya ka ta an gane ko to ga wannan dole sai mun gyara ko idan za ka faɗi ne ka faɗa idan ba za ka faɗa ba ka yi ko ba haka ba in an dawo maka aya to kai shi in za ka yadda ka yadda ba ka yadda ka kama bakin kai kai amana ka kace komai to amma in dai da imani in aka ce Allah ya ce ai za ka da ko annabi ya ce za ka da za ka tafa da an ce qala Allahu ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce duk mai hankali zai attention zai zai tuyo da attention sa gaba ɗaya ya saurari me za a ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza kuma hadisin ya tabbata hadisi ne sahihi ba za'ihi ba ba na ƙarya ba to kar kuka yi aiki da shi da gaskata an fassara mu an fassara kuma hadisin daidai yadda yake ba a juyar da shi ba ba a murɗar da shi ba domin akwai hadisi sahihi kuma sai a masa muguwar fassara sai a murɗar da fasara bayan da take ba bayan da magabata suka fassara ayan ma sai a zo a juya ta ko da ce kutilal farasu ko sai a zo a fassara ta ko an kashe ma'ana masu karasu <laughs> a zuwa irin wannan fasarorin ko makatala dawudu lota zai ce lallai ne ya kashe daidai a ba san wanda ya kashe wani ko <laughs> saboda ba iya fasara ko ta ga da irin wannan sai a juya abin nan ko fassara bayan da take ba inda an fassara maka qur'ani fassara ta magabata na kwarai sahabbai kenan su za su ce ga abin da ke sa muke karanta maganar malamai ba ra'ayin ba dan ku ne malamai suka fassara da kaza kamar a sujjid din da muka kawo za a ce ga abin da ibn abbas ya ce ga abin da sundi ya ce ga abin da dahab ya ce ga abin da ya ce dan a ji su suka fi mu fahimta tun daga sahabbai tabi'ai atba'u tabi'i su ne wanda suke kusa da wahayi su sahabbai suna zaune suna raye aka saukar da aya wani ma akan aka saukar da aya ya yi tambaya ya ce ya ma'aikin Allah ne hukuncin kaza sai aya ta suka mata Allah bai bada amsa ba sai a gaishe shiru sabon sai sai na ma ban tambayi mata Allah wannan tambaya ina kaman na na fata masa ko na yi abin da bai kamata ba to sai a ashe wani yake masa to sai ya ce na mai tambayar nan kaza da kaza da kaza ga abin da Allah ya saukar na amsa sai a bashi amsa a bashi amsa a bashi to kaga zai kai wancan fahimta wanda zai zo a bashi kaga ba zai ba ko wanda zai zo bayan shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu misali ko dubu ɗaya da wani abu a ce ya kai wancan samun fahimtar wani aya wanda shi ya tambayar ma aya aka ce ga amsa ta za daga Allah da ne ta ku kaga dole mu samu fassara Qur'ani mu koma mu fassara Qur'ani da irin fassara maka ba wai mu zo mu ɗauki Qur'ani kai da muna fassara ba tarjama ko zalika kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin ko ana fassara irin baki da baki kawai ba tare da an fahimci menene kan kitabu la da fihi ba me kan kitabu wannan littafin Larai da biyu ba ku kokanto a cikin sa wani littafi qur'ani hudan lil muttaqin shirya ne ga mutane kaman yaya sai a maka bayani ko alladheena yu'minuna bil ghaibi menene gaibi su ne waɗanda suka yi imani da gaibi wasu malamu sun ce gaibi shine Allah domin ba su taɓa ganin Allah ba kuma sun yi imani da shi wasu ka ce gaimi aljanna da wuta wasu taba gani ba sun yi imani da ita wasu ka ce gaimi manzon Allah wasu taba ganin sa ba sun yi imani da shi to kaga duk ba maka wannan fassara ba gaimi ba za ka gane ba to hikima da ta sa ake fassara waɗannan kenan ko kina ka ce za tutla alaika ayatuna idan aka karanta masa idan ana karanta masa ayoyin mu a gare shi kada sai ya ci asatirul awwalina wannan ta turoyin mutanen farko ne ai idza sami'a kalam Allah ta'ala min ar-rasul yukazzibu bihi wa yazunnu bihi zanna su fa ya'taqidu annahu mubta'ilun madmu'un min kutubi al-awa'il ma'ana ana nufin idan ya saurari zancen Allah daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya karya shi ya yi zato wanda yake mummuna akan wannan zancen Allah kuma ya kudurta cewa wannan ma zancen ai yana daga cikin abin da aka kirkiro shi daga littafan farko farko aka ɗaɗɗauko aka ɗaɗɗauko aka rubuta kare ne kawai shi yasa wata ala ce wai za ƙila lahum wai za ƙila lahum ma za an zara rabbukum qalu asatirul awwal idan aka ce da su me ubangijin ku ya saukar mu sai sai asatirul awwal wani ya wai ta kuma wai mutanen farko shine abin da aka saukar وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا haka suka ce wa kalu asadin awwalin da ta taba kaga asadin awwalin aka ce wai ake manzo Allah yake ruka ake masa wahayin da wahayin su safiya da maraice wanda abin da yake fara asadin kalla Allah ya ce lallai haƙiƙa ko kuma kalla aha bal rana ala qulubihim hakika an yi sanya a kan zukatansu ma kanu yaksibun saboda abin da suka kasance suna aikatawa ai yaksibuna ya amalu ne abin da suke aikatawa laysa al-amru a za'amu wala kama qalu inna hadha al-qur'an awwal shine aka ce kalla Allah ba haka al'amarin yake kamar yadda suka riya kamar yadda suka faɗa suka ce Alƙur'ani ai a asafi na awal ne ba haka ba sai dai me bal huwa kalamullah wannan zancen Allah ne Alƙur'ani. sannan wa wahayuhu wahayin Allah ne wa tanziluhu saukarwarsa ce shi lara ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam ga annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa inna ma ujiba qulubuhum 'anil imani bihi ma alaiha minar raini alladhi qad bisa qulubuhum min kasrati alladhi qad bisa qulubuhum min kasrati dhunubi wal qadaya aka ce abin da yasa aka rufe wannan zukatan nasu daga yin imani da wannan alqur'ani saboda abin da ya zamto a cikin zukatan ne na wannan tsaka wanda wannan tsaka ita ta rufe zukatansu saboda yawaita zunubansu yawaita zunubi yawaita zunubi da sako da kurakurai sai zuciyar ta rufe ta yi tsatsa ƙur'anin ma an karanta ba za su imani da shi ba ba za ma su fahimta ba gaskiya inda take ba za su fahimta ba to ne kalla bal rana ala kulli ma kan yasibu shi yasa hadisi ya tabbata hadisin turmuzi da nasa'i da Ibn mada wanda hadisin abi hurairah ne yace hakika annabi alaihi salatu wassalam ya ce innal abda a aznaba idan idza aznaba zamban kana mutatan sauda fi kalbi hakika bawa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan yayi wani zunubi to wannan zunubin zai kasance wani dugo ne baƙi a cikin zuciyarsa fa in taba minha falasa qalbuhu idan ya tuba daga wannan sakon sai zuciyarsa ta tas a wanke ta zanto yanci an cire komai ta wannan bakin wa in zada izdadat wa in zada zadat idan kuma ya fara sabo sai wannan bakin ya faru in ya ƙara sabo sai wannan bakin ya faru wa zalika qawlul lahi ta'ala sai magana ta shirye wannan fatan Allah ne ce kalla bal rana ala kulli ma ta'ala yasi Allah yayi ya sanya tsatsa ne akan zukatansu saboda abin da suka kasance suna aikatawa na sabo wata ruwaya aka ce innal abda idza akhda khadi'atan hakika bawa idan ya aka wani kuskure nukuta nukita fi kalbihi nukuta ta sauka sai a sanya wata alama alama wata take baki a cikin zuciyarsa fa in za naza ce idan ya tuye ne wannan sabon wata gafa ya nemi gafara wata bai tuba falasa kalbi sai zuciyarsa a wanke da sai ta wanke fa in ada in ya sake komawa sabon zira fiha sai a ƙara a cikin wannan zuciyar wannan bakin A ta alu kalbahu har sai wannan bakin ya mamaye zuciyar tasa gaba ɗaya wa huwa ranul ladhi qala lahu ta'ala ne wannan tsasa da Allah ya faɗa kan labar wa ana ala bihin ma ya yaksibu a cikin ayar da muke karanta wannan shine hadisin da aka faɗa sannan alhassan libasiri yake cewa kalla bal kana ala kulli ma kan yaksu wa ana nufin huwa zambu ala zambi hatta ya amal qalbu fa yamut hasan al-basri Allah masa rama yake cewa shine ah, ma'ana zunubi akan zunubi za a yi wani zubin a sake a yi wani zubin a sake zunubi a yi wani zubin a sake zunubi har ya zamto zuciya ta makance gaba ɗaya ta mutu to shine kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksubun saboda dalilin wannan ne zunubin da sakon da suka yi kalla innahum an rabbihim yawma da lamahdubun aka ce a'a ha hakika su an rabbihim game da ubangijinsu yawma idhin a wannan rana lamahdubun za a sanya musu shamaki ba za su gan shi ba lahum yawmal qiyama manzilun wa nazul sijil ثم هم يوم القيامة مع ذلك مهلوبون عن رؤية wa khaliki haka ce suna da matsayi a wannan rana a ranar alkiyama masaukin da za a sauke shi za a su shine wannan sijil din tare da haka kuma bayan wannan za a sanya shamaki game da ganin da za su yi ga ubangijinsu mahalicinsu wanda ya halicce su ba za su gan saboda haka imamu shafi Allah ya masa rahama yake cewa hadhihi al-aya dalilu dalilun ala anna al-mu'minina yarawnahu azza wa jalla yawma idin wa hadha alladhi qalahu al-imam shafi'i yace wannan aya karara dalili ce da take nuna cewa su mu'minai za su ganshi shi Allah subhanahu wa ta'ala a wannan rana tunda an ce kalla ina arda bi yawma idin la mahajubun kafirai kenan za a sanya hijabi ba za su ga Allah ba to su kuma mu'minai ba mafhumul mukhalafa na wannan aya su za su ga Allah shi ne imamu shafi'i ce wannan aya dalili ce karara da take nuna cewa su mu'minai za su gan shi Allah a wannan rana domin Allah ya ce wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira wasu fuskoki a wannan rana suna cikin falala ma'ana suna cikin ni'ima haske kenan suna masu duba zuwa ga ubangijinsu za su yi duba zuwa ga ubangijinsu za mu tashi akan wannan gaba kalla ina ma rabbi wa mai da majubun insha Allah lokaci na gaban Allah kan gobe duba da lokaci za mu dakata da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada ba kida wannan muke kuskure Allah ta yafe mana azumi da muke gabatarwa da ibadu a cikin wannan wata mai albarka Allah ka karfa mana na addu'o'in mu da azumin mu da sallolin mu da sauran ibadun Allah ka karfa mana Allah ka kaddara mu cikin wanda za a yanta shiga wuta har abada Allah sa muna ciki mu da iyayen mu ga matanmu da 'ya'yanmu da zuriyarmu gaba ɗaya da dukkanin al'umma musulmai Allah ka sanya mu a ciki sannan dukkan wanda suka mutu daga cikin al'umma musulmai Allah ka tukan su Allah ka musu rahama Allah ka sa sun huta Allah ka sa aljanna mu kuma su mutuwa an kama ta zo Allah ka sa mu cika da kyau da imani sa ƙarshen hukumar da zama to aljanna baki ɗaya wancan rayuwa tsada rayuwa musiba talauci tuntunin zamani zahiri da batini wanda suke kanana da manya Allah ka kare mu Allah ka yaye mana Allah ka kare mu Allah ka shirya da mu baki daya ka samu dace wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum